Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International Arafai. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan gasar lashe kofin nahiyar Afirka da aka somo a ƙarshen mako. A ranar Asabar da ta gabata sai dai aka fara gasar lashe kofin nahiyar Afirka wato AFCON da ƙasar afirka ke karɓar bakunci. wannan ne dai karo na 34 da ake gudanar da wannan gasa kuma kasashe 24 ne ke fafatawa a matakin rukuni a lokacin buɗe gasar shugaban hukumar kula da ƙwallon ƙafar nahiyar afirka patrice masumpe ya ce gasar ta wannan karan ta sha bamban da sauran da aka saba gani a baya this afcon is going to be the best afcon in the history of african football wannan gasar ta afcon za ta kasance mafi ƙayatarwa a tarihin ƙwallon ƙafar afirka bari in gode wa shugaba alasan watara bisa soyayyarsa ga kwallon kafa da cote d'ivoire da ma afirka baki daya hakanan bari in gode wa firayim ministan cote d'ivoire bisa irin namijin aikin da ya yi da gwamnatin cote d'ivoire da al'ummar cote d'ivoire da ɗan uwana gianni infantino da mambobin kwamitin shirye-shirye bisa irin aiki da suka yi haɗi da masu ɗaukar nauyi cote d'ivoire ta samar da wasu daga cikin manyan 'yan kwallo na duniya cote d'ivoire ce ta samar da didier drogba cote d'ivoire ce ta samar da yaya ture da sauran da suka sa al'ummar cote d'ivoire da afirka alfahari da su mun dukufa wajen haɗa kan al'ummarmu da ke da bambancin al'ada da addini a nahiyar Afrika, da ma duniya baki ɗaya ta hanyar ƙwallon ƙafa akwai haske a makomar afirka akwai haske a makomar ƙwallon ƙafan afirka a wannan gabar ce kuma a madadin ƙasashe hamsin da ke afirka da shugabannin hukumar kwallon kafar afirka da mataimakan shugabannin hukumar caf a hukumance muke buɗe gasar total energies caf cote d'ivoire 2023 muna godiya ga cote d'ivoire muna godiya ga afirka godiya mai yawa wannan ce za ta kasance gasar afcon mafi ƙayatarwa muna godiya Thank very much. This is going to be the best AFCON. Merci beaucoup. kasashen africa da guinea bissau ne dai suka buga wasan farko a matakin rukunin a inda africa din ta samu nasara da ci biyu da nema an kuma buga wasa na biyu ne tsakanin tawagar super eagles ta nigeria da equatorial guinea inda kuma aka tashi ɗaya da ɗaya To sai dai masana harkan wasanni irin su Garba Lawal tsohon dan wasan tawaga ta Super Eagles ya ce rashin samun nasarar lashe wasan da Najeriya ta yi ba wani abu bane yanayin wasa ne kuma mafi yawanci wasannin farko sun gaji haka. Dama wasan farko yana da wahala ba haka aka so ba amma as a coach za ka koma ka duba ganin cewa to ba ka samu 3.0 amma kuma ba a ci shi cip ɗinka ba amma ga su yan kallo ba za ji daɗin wannan sakamakon a san da ya ƙare ba dan kallo yana kallo yana so ya ga an yi nasara ne to kaga ba a yi ba dole dole yanzu kaga dole su koma su tunani wasan gaba da Cote ba kaga wasa ne shi ma da yake da ƙarfi yadda sakamakon wasan ya yi kuma kaga shine ne za mu yi tunanin wasan gaba kowa zai ta korafi yana faɗan abubuwa a bakinsa za su fito wanda ba mai daɗi ba ne wannan abu ne normal ne a wajen ɗan kallo su koma su kwantar da hankalin su Allah ya sa wasa na gaban Allah ya sa da yaran za su dawo da ƙarfin su insha Allah wasan gaba ya kamata su zage damtse su fito su nuna 'yan Najeriya cewa lalle lalle eh, wannan wasan za su buga na biyu ya zamanto sun sun ci amma wasan ba zai zo da sauki ba kaga da kodewa za yi kuma su ne host country duka 'yan kallo suna bayan su. Shirin duniyar wasanni ya kuma ji ta bakin 'yan Najeriya kan yadda suka ji da wannan kunnen doki da tawagar su ta yi. sunana Bashir Ibrahim wanda aka fi sani da Alhaji Amu. Ya eh ce alhamdulillahi wasa ya yi kyau daidai gwargwado wasa ya kyau sai dai ɗan kuskure kurakurai wanda ba za a rasa ba. tun farko dama mu masu bibiyan kwallon kafa iya daidai gwargwadon sanin da muka yi mun sani cewa tim din babu teamwork ana wasa ne individually duk yawancin kasashen da suka yi wasa zaka ga cewa suna bugawa kamar kungiyoyi ne amma su wannan suna buga kowa yana buga individual saboda haka he matsaloli kuma musamman a tsakiya tsakiyar mu gaskiya akwai gyararraki amma dan ataka atakas akwai ataku sosai a filin mu ke wasan gaba ai wai yanzu kwallo ta riga ta canza dan kuna masaukin baki ko a dakin kwashin ku za a buga matsawar abokan hamayyan ku sunna they are well organized ai dole za ku fuskanci kalubale a insha Allah rabi ai ba za mu girgiba ba tunda wannan shine farkon wasa kuma kocin yayi amfani da abin da yake ganin zai ce zai kai ga gaci to ga yanda abu ya kasance amma bi izinin Allah muna sa in insha Allah kusa zai duba abubuwan da ya kamata ya duba saboda ya ainihin kamo bakin zaren dan gaskiya wannan wasan kan zaren ya kwace mishi bakin zaren kan ya kwace mishi wasan bai mashi yanda yake tunani ba mu ana mu hangen kenan so amma insha Allah da bi muna sa Allah nan da wasa na gaba bi izinin Allah za mu sama maki uku ko in ci maka maki shida in Allah so yarda kaga zama na maki bakwai kenan kuma in Allah da muna sanin cewa za mu dauki wannan kofi bi izin Allah to sai dai Muhammad Muhammad dake sharhi kan lamuran wasanni a Najeriya ya ce tawagar ta Super Eagles fa bata taka rawar ganin da ya kamata bane a wannan wasa lamarin da ya kai ta ga yin kunnen doki a gaskiya zan ce ni ban taba ganin wato kungiyar kwallon kafa ta ƙasa wato super eagles mara zuciya irin wannan kungiyar ba na farko ba kishi ba karsashi kowa yana yin abin da ya ga dama sannan kuma babu natsuwa tare da su kusan in ce maka su kungiyar kwallon kafa ta kasar equatorial guinea kawai sunan ne na wancan wato aiki da 'yan wasan najeriya na baya suka najeriya najeriya shine kawai suka tsorata da ba don haka ba da sun fito an yi 'yan mazazar to ina so in takaita maka a labari dai da su ne za su iya ma wato cin najeriya gaskiya najeriya ba na ji za ta kai bantanta a wannan gasa ta afcon duba da irin yanda 'yan wasan suke ni a shawara ta ma da irin waɗannan wasannin ma matasanmu na gida za mu tattara mu kai su mun san abin da muka kai gani yadda wasa na gaba tawagar ta najeriya za ta fafata ne da takwarata ta africos mai masaukin baki koya masana ke hasashen yadda wasan zai gudana bari mu barku da umar sama'ila gumau gaskiya wasa bai kayatar ba ka misali dibi da duk mun zo mun tsaya da mun ga tawagar super eagles ta samu nasarar ta na farko a wannan gasa ta cin kofin kasashen nahiyar afirka to amma equatorial guinea ta jajirce an tashi ɗaya da ɗaya wanda najeriya ma ta nemi sulhu bayan sun zira kwallo cikin minti ɗaya da zira wannan kwallo victor osimhen gwarzon ɗan wasan kwallon nahiyar afirka ya rama mana wannan kwallo ya farke ta to amma ba a nan gizon ke saka ba Shi ne a wasanta na biyu za ta fafata ne da ƙasa ivory coast ƙasa mai masaukin baki kuma ƙasar da muke ga tafi kowace ƙasa ƙarfi a wannan rukuni bayan najeriya wanda ya zama tilas in har najeriya tana so ta tsallaka zagaye na gaba to ta yi dimmewa domin ta ga ta samu nasara akan wannan kasa ta Ivory Coast wanda ba karamin abu bane gaskiya to amma za mu iya ce ba anan gizon ke saka ba a shekarar 2013 wanda Najeriya ta lashe wannan kofi karkashin jagorancin marigayi Steven shi. a wasan farko da Najeriya ta yi da kasar Zambia haka ta tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya amma daga bisani ta yunkuro ta doke sauran kasashen da ke rukuninta kuma ta tsallaka har ta lashe wannan kofi to muna fatan hakan ya faru to amma an dan samu sauyi da canje-canje a nahiyar afirka saboda babu wata ƙasa babu za ka iya ce karamar ƙasa ce bangaren ƙwallon ƙafa tana iya bawa kowa mamaki kamar yadda equatorial guinea ta takawa najeriya birki to za mu kasa mu tsiri domin mu ga yanda wannan wasa zai gudana amma najeriya ta sa kanta gaskiya cikin tsaka mai wuya to akwai 'yan wasa da suke wannan tawaga ta ivory coast wanda ana sa ran fafata wanda za a yi da najeriya a wannan lokacin za su dawo kamar su sebastian hala na kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund wanda akasarin 'yan kasar ta africa sun ta'allaka ne akan wannan dan wasa domin ya zo cire musu kitse a wata wurin zira kwallo tawagar super eagles din muna mata fata alheri kuma muna sa ran za ta samu ta goma ce kan kasar take da masaukin baki coast. masana harkar wasan kwallon kafa dai na ganin gasar lashe kofin nahiyar afirka ta bana a matsayin gagara dau gani yadda kowace tawaga da ke halartar gasar ke ji da kanta. ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu su ne kuma suka taimaka shirin ya zo gare ku tun dai Hussein ya ɗaukan mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.